kyawawan dattijai ne guda biyu a ƙasaitaccen falon su wanda ya ji kayan more rayuwa kallo ɗaya za ka yi musu ka gane dattijan ma'auratan nan suna matuƙar so da ƙaunar junansu kwankwasa kofa wannan kenan kwankwasa kofa aka yi tare da sallama suka ba da izinin shigowa wani kyakkyawan saurayi ne mai rai da lafiya da kuzari kallo ɗaya za ka yi masa ka gano tsananin kamarsa da dattijan da suke zaune a falon nan domin har ya so ya fi su kyau saboda duk ya haɗa kyawun dattijan guda biyu ya ɗauka tsugunnawa ya gaban iyayen nan nasa barka da yamma dad a mom cikin fara'a suka amsa dad ya ce babana ya gida ya iyalin ya ɗan rage fara'a sannan ya ce kalau dad mom kallonsa ta ta ce babanmu ya daina ga ka rage fara'a dan an tambaye ka iyalinka ya ce babu komai mom dad ya ce ban yarda ba dadi akwai matsala dadi ba zan iya jure ganin ka a cikin rashin kwanciyar hankali da walwala ba tabbas na yi musu in tabbas biyayya yana da wani abu ka yi mana biyayya kai min bayani don haka na yanke shawaran kai ma a halin yanzu ka nemo zaɓin ka ka aura ka ƙara aure tun da ka mana biyayya ka karɓi namu da sauri ya ɗago kai ya kalli dadin nan nasa in dadi ya gyaɗa masa kai alamar haka ne shi ma cikin rauni ya girgiza kai tare da faɗin da aure kuma in ji da wannan ma kaɗai mana wadda ta zame min fitina dadi kai ma da kake da shekaru da yawa a duniya matar ka ɗaya ka aura sai ni da duka duka ban kai talatin ba na kai ban wuce ba a ce min in haɗa mata har biyu na kai har uku dadi mata na biyu yanzu fa na yi ta uku so kake su kashe ni don allah kai haƙuri wallahi bala'in mata biyu ba kaɗan ba ne dai iya ta da duniya nan ma neman zauta ne suke bare kuma na ƙaro na uku dadi so kake ku rasa ne ba za mu rasa ka ba dadi insha Allahu sai mun ga 'ya'yanka hasali ma wannan ƙara auren da za ka yi shine zai sama maka lafiya da zaman lafiya a gidanka da namu da mu kanmu ya kamata ka samu mai kwantar maka da hankali babana jibi dubi fa yadda ka rame ka lalace sai dogon hanci da tsayi duk ka fita daga hayyacinka shekara ɗaya kacal ka lalace ka zauce tamkar ɗan dini na jin yunwa tun da aka fara magana aurenka da yarinyan nan ban ƙara ganin dariyanka ba sai da ka baro sansani ka samu nutsuwa to don haka ɗan dini ka kwantar da hankalinka hajara ta ka ce ba wadda zai raba ka da ita kai alherin Allah ya kai mu sansani a yi auren nan hmm. za mu ga yadda za a yi dai ko za ka dawo hayyacinka to ka bar sansanin ma ba fara'an kake yi ba ina ga gara a nemo salisu da dr shan'una da yusuf ɗan zala kana a haɗo da audu da audu ku tarkata shi ku mai da shi sansani gun hazara ko za mu ga fara'an shi sannan ku faɗa maka kawunan nan nashi auren na a gaggauta a yi shi kar ya fara warin tuzuru domin da matsala to kenan, a ci gaba da labarin namu kuwa tunda aka fara magana aurenka da yaran yarinyan nan ba mu sake ganin dariyarka ba don haka ka je ka yi nazari akan maganan nan ka ji ko ka yi haƙuri ka yi haƙuri na ce maka don Allah yana tare da masu haƙuri ya faɗi haka shi da kanshi Dadi ya yi ajiyar zuciya ce to that na gode insha Allah zan yi ƙoƙari bari na wuce gida mommy sai an jima to dadi ka gayi da gida ta faɗi haka cikin raunin murya ya miƙe ya fice ta shi kenan wannan farko kenan daga cikin littafin ƙaddara ko biyayya wanda ya samu aiki daga bili Abdulsalam Mrs. Bilkisu wato a takaice dai cikakken sunan labarin namu auren ƙaddara ko biyayya to amma ni na yanke zan iya kawai kiran shi da ƙaddara ko biyayya bilkisa ibrahim marubuciyar mu kenan ai sauraro lafiya littafi na ɗaya haka zalika kuma audu da audu tunda ku kun san sansani kuma kun taɓa zuwa idan kun je ku faɗa wa ausu kai ka ji wani suna wai ausu hmm. to shi kenan in kun je dai ku isar da saƙon gaisuwa na gare shi sannan kuma ku faɗa mishi maganar mu ya san zancen da Allah a gagganda a samu ayi abin nan nan take suka bi shi da kallo hawayen da mom ke makalewa suka zubo dadi ya kalle ta ce haba bilkisu dama tun da na ga kin yi shiru na san kuka kike yi haba dan Allah addu'a yaron ne yake bukata a gare mu ba kuka ba ya sa hannu ya share mata hawayen fiskarta ta ce haka ne alhaji haka ne amma al'amarin alhaji al'amarin yaron nan yana damuna matuka. amma mu ci gaba da yi masa addu'a Allah ya kawo masa mafita to amin allazi Shi kuwa Abdulaziz wato dadi bayan fitarsa daga gidan iyayensa mota ya shiga ya nufi gidansa zuciyarsa baya jin daɗi ji yake tamkar kar ya koma gidansa yana isa kofar gidan yayi hon mai gadi ya buɗe masa gate ya tura hancin motarsa zuwa cikin gida ko gaisuwa gaisuwar mai gadi bai amsa ba bayan yayi fakin a majiyar motoci tafiya yake yi kai tsaye ya nufi ma'ajiyar motocin ya faka ta inda ya nufi cikin gida wadda yake da tazara da harabar ajiyar motocin tun da ya gabato gidan yake jin hayaniya tsaki ya ja tare da faɗin karnukan banza karnukan wofi ya turo kofar falon gidan ya shigo lallai kuwa matan nan nasa ne suke cin uban dambe tare da zagi da fallasa tamkar ba yan uwan juna ba kallo ɗaya ya musu ya ɗauke kansa ɗakinsa ya nufa da sauri ikilima ta sha gabansa tare da faɗin malam jimana ya bi ta da kallon mamaki tare da faɗin ba ni hanya na wuce rike gugu ta da hannu ɗaya ta ce babu inda za ka je sai ka gaya ma wancan jakar cewar ita ba komai ba ce a gurinka ta faɗa min ta faɗa tana nuna husna da ɗayan hannun nan nata husna ta zo ta damƙo wuyar rigar ikilema ta ce ke ce jaka banza kaza karamar yar iska kawai ke ya kamata ya faɗa ma wannan kalmar ba ne ba sha sha sha kawai ai kuwa kace mai dambe ya sake kacamewa har suna kokarin faɗo masa akai tsawon da ya daka musu ne wai ko kan wasu irin dabbobi shaidanu ne kam da kuke na me kuka mayar min da gida ne gidan gala ko me nan da nan suka nitsu inda ya watsa musu harara ya ce wallahi wallahi kun ji na rantse duk wanda na sake jin muryanta daga ku. kun san Allah sai ta tafi gidansu da sakamako mafi muni domin na gaji da iskancinku in kuma kun cika ku 'yan iska ne 'yan kulob ne to ku ci gaba ni kuma nan da kuke gani na na fi ku iya iskanci da shiga kulob ɗin shigewa ɗakin sai tare da banko kofa da ƙarfin gaske dukansu sun razana ba kaɗan ba tsaki kawai kowacce ta ja ta yi ta domin suna masifar sun dadi da kuma tsoronsa shi ko gadansa ya faɗa tare da faɗin na shiga uku ne Abdulaziz wannan wata irin rayuwa ce wata irin rayuwa ce ta dabbobi da matan nan suke yi Allah ka kawo min ɗauki ka kawo min ɗauki a lamurana to wannan tushen labarin namu kenan farkon labarin namu Alhaji El Mansur Adam Sa'id sunan mahaifin Abdulaziz kenan wato dadi su uku mahaifinsu ya haifa Alhaji Adam Sa'id Yola matan alhaji adam biyu ne wato halima wadda suke kira da umma ita ce uwar gida tana da yara biyu ashiru da salisu sai amarya maryam wadda suke kira da goggo tana da guda ɗaya wato mansur alhaji adam ɗan kasuwa ne babba a garin yola domin in har za a lissafa manyan 'yan kasuwa na yola to zai iya zuwa na goma ko na tara gidan alhaji adam Ana zama ne na ba na jin daɗi domin kuwa uwar gidansa Hajiya Halima mace ce mafaɗaciya masifaffiya sosai. Amaryarsa tana da matuƙar haƙuri Hajiya Maryam. Don haka yaronta Mansur ya kasance mai haƙuri gashi kuma ƙarami ne a cikinsu. Yaron Hajiya Halima sun gado masifar uwarsu kakaf suna bin huɗubarta. daki-daki sun raina wa Goggo wayo domin suna tsoron babansu ne ma da dama-dama, amma Goggo da ɗanta suna matuƙar shan wahalar gidan nan ba kaɗan ba har a makaranta kullum wahalar da mansa suke ba shi da ikon shiga cikin su wasa sai sun dake shi ko da Goggo ta gani ma in ba ta magana sai dai kawai ta ja shi ɗaki ta rarrashe shi ta masa nasiha wannan ya sa ya tashi ba kaɗan ba ya tashi yana da tsangwama a cikinsu a haka aka yi ta tafiya har suka girma suka kammala karatunsu ashiru da salisu suka yi aure bayan kamar shekara uku mansur ya yi aure ya aure ɗiyar kanwar gogo sunanta bilkisu salisu da ashiru kuma suka samu aiki idan sun kasance ba su son kasuwa mansur kuwa yana kasuwa wajen babansu ana cikin haka ciwon ajali ya kama alhaji adamu allah ya ɗauki abinsa ba ba a rufe shekara da rasuwarsa ba goggo ita ma ta rasu bayan rasuwar goggo mansur da matarsa suka ƙara shiga wani hali na takura a wajen yan uwansa da mahaifiyarsu suna nan a haka wata rana suka kwace gadonsa da sunan za su haɗa su juya duka ana haka bilkisu ta samu ciki mai shegen laulayi da wahalarwa koyaushe tana cikin jinya idan mansur ya tambaye su kuɗin da zai kai ta asibiti sai su ce masa ba su da shi wannan hali ne ya sa shi ya fara neman aiki aikin ma ya gagara samuwa ga bilkisu da ciki ga mansur ba aikin yi ga matansu salisu sun takura mata da aiki duk wahala allah sarki ga wahala da take sha na laulayi da take ciki ga shi kuma ita ce da aikin gida ta kasance sarkin haƙuri wannan abubuwa ne suka taru suka yi yawa har suka kai wa mansur yawa ya je wa dangin goggo wani kaninta da yake kano ya ce tattara ya dawo wajensa da zama wannan kenan da ya ga su alhaji salisu da ya zo ya gaya musu sai suka ce ba su yarda ba ana so ne kawai a raba musu zumunci wannan ya sa ya kyale su kamar sati ɗaya da wannan kuwa ya tattara kayansu ya aika kano tashar mota shatar mota ya ɗauka ba tare da kowa sani ba kwana uku suka shirya kamar masu zuwa unguwa sai kano ta dabo sun isa gidan kawun nasa madaidaici ne na dakuna hudu a gidan sai bayi da kicin irin gidan nan ne dai irin gidan ginin mutanen kano an ba su ɗaki biyu suka zauna a yola kam bayan sun gane su mansur sun gudu ne suka kwashe kayan ɗakinsu, su tunda mansur ya dawo kano ya ajiye matar ya fara neman aiki inda ya shiga gwagwarmaya da kasuwanci ba da dadewa bilkisu ta haihu ta haifi ɗanta namiji aka sa masa sunan babanta wato abdulaziz wanda tun da cikin ya mata alkawarin sa sunan mahaifinta in ta haifi namiji suna kiran yaron da dadi tun daga kan dadi kofofin arziki suka buɗe musu daga nan arziki ya bunƙasa ya sayi gida mai kyau wani lokaci ya saya wa kawunsa ma gida arziki ya ƙara haɓaka ya biya musu aikin hajji suka tafi tun daga kan abdulaziz haihuwa shiru amma wannan bai sa ya ƙara aure ba bayan shekara biyu inda ta samu ciki ta haifi 'yan tagwaye dukansu mata ne aka sa sunan goggo da mahaifiyarta wato maryam da fatima kenan ana ce musu kausar da kuma kairat dadi yana firamare 6 mansur ɗaya, mansur da ya zamo alhaji el mansur adam sa'id yola ya zamo babban attajiri wadda sunansa baya boyuwa a garin kanan dabo yakan je yola ya gaida dangin mahaifiyarsa da yan uwansa waɗanda har yanzu ba sa ƙaunarsa burinsu ma tun da yanzu ya zamo haka su salwantar da rayuwarsa ne su mallaki dukiyarsa kawai to Allah ya shirye su ana cikin haka aiki ya dawo da alhaji salisu garin kanan dabo suka dawo da iyalinsa da umma don tace ba za ta zauna a yola ba duk da dai matarsa matarsa bata so haka ba amma babu yadda za ta yi inda sannan yaransu kuma shida badiya nuwaira ikilima awwal zainab ma'aruf bayan sun dawo ne alhaji salisu ma inda shi ma haka ya tattara ya dawo kano ce ba zai iya zama a garin can babu da kowa ba shi ma matarsa ɗaya wadda ta tara yaranta har hudu jabir nafisa husna nabil gaba ɗayansu alhaji el ne ya ba su gida suka zauna ya saka musu yaransu a makaranta mai tsada wannan ne yasa suka ɓoye ƙiyayyarsu a gare shi bayan dai bayan idansa koyaushe yaransu suna gidan alhaji almansur suna kuma saka idanu ne kamar yadda iyayensu suka saka musu amma dadi da yan uwan dadi dai da yan uwansa biyu ba su isa su je gidansu su sake ba don haka ma dadi baya son zuwa gida saboda shi miskili ne ba baya son wasa ko yawan magana sai ya ga dama yake kula su wannan takaitacce yana haka rayuwarsu ta ci gaba kwatsam wata rana aka waye gari alhaji mansur ya rasu mutuwar da ta girgiza su sosai dan kallon mahaifi yake masa in gashi bai taba haihuwa ba inna matarsa kuma ta ce za ta koma yola kai kai kai kai kai ku yi haƙuri ku yi haƙuri abin da ya zo a wani yanayi aka waye gari kawun alhaji almansur ya rasu mutuwar da ta girgiza su sosai kenan don kallon mahaifi yake makawun nan nasa gashi bai taɓa haihuwa ba inna matarsa kuma ta ce za ta koma yola babu lallashin da bai mata ba ta ce ba za ta iya zama ba in dai har babu malam su yi haƙuri kawai za ta rinka zuwa akai akai duba su haka ya haƙura ta tafi ta bar su da kewarta rayuwa ta ci gaba da tafiya a gare su da gudu tamkar yadda ruwa yake gudana a hanyar sa dadi ya kammala karatunsa a ƙasar amurka wato amerika ya zamo cikakken likitan mata tare da jabir aka kai su amma shi kam ya ƙi mai da hankali akan karatu sai dai neman mata tamkar bunsuru ga shaye-shaye a can dadi ya baro shi sai nan da wata uku zai dawo badiye da nuwaira tare da nafisa sun yi aure har ma da yaransu ikilima da husna su ne yan mata yanzu suna karatu a kumbotso wato sa'adat remi college ba ma wani kokari ne da su ba sai girman kan tsiya da iya yi wasu a dole 'ya'yan masu kuɗi yanzu ma shawarar da iyayen nan nasu suke za su kai su gana ne domin su ci gaba da karatu abdulaziz el mansur adam a halin yanzu ya zama cikakken namiji kyakkyawa ajin farko dole duk mace mai lafiyan da ta ganshi sai ta kyasa sai dai miskili ne amma yana da sauƙin kai da san mutane baya kula mata domin baya cikin lissafinsa hasali ma baya dariya a gaban ya mace ya yawan yawan mace dariya shi zai sa ta raina ka shi kuma baya son raini yan biyu ma a halin yanzu an zama yan mata domin ss3 suke a school ɗinsu suna ƙoƙari domin suna ga mu shekaran ƙarshe ne yanzu a yau ne dadi ya sauko a ƙasarsa ta haihuwa kowa ya murna da dawowarsa bare ma ƙannensa bayan ya huta ne ya zauna a falo shi da iyayensa da ƙannensa suna hira dadi ya kalli dadi ya ce dad yan matan ka fa sun girma me kake ba su ne kai kai da mom haka dadi ya yi murmushi ya ce babana kai ma baka ga yadda ka koma ba ne. ka zama hanson komai naka ya canza gaba ɗaya su kai dariya Kairat ta ce wallahi ko yaya ka ƙara kyau ka ƙara haske. Turai ya karɓe ka dama mu ma mamta da mamta yadda dadi ya kai mu muyi karatun mu a can wallahi. Yaya dan Allah ka sa baki man dadi ya ce a'a wallahi ko ne ban yarda ba Kairat a kai ku. Yanda ake lalata yara a Turai musamman ma mata abin ba a cewa komai. ana koya musu abubuwan da bai dace ba 'ya'yan musulmai ana koya musu rashin tarbiyya kin ga ba zan yarda a kai kusan ba wallahi sai waɗanda Allah ya tsare kausar ta ce ya yi kenan baka yarda da mu ba ne, ce na yarda da kuma sai dai kin ga ku mutane ne da kuke da rauni ba kaɗan ba ya ci gaba da cewa za ku gane abin da nake nufi nan gaba idan kuka yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi karatun ku a nan gida Najeriya ya fi muku don haka abin yana nan da dama ita ta ƙoƙari da hazaƙa duk inda ka kasance in kana da shi za ka yi ne kawai haka ne yaya dama mu ma ɗin ma mun ga so suna za su tafi ne shi yasa ce to ina ruwanku da su ku yi haƙuri ku yi harkan gaban ku ku daina wannan zancen ku ɗin ma waye zai kai ku su ma waye zai kai su kausar ta ce abban gidansu abban su gidan su husna mana ya ce to Allah ya kiyaye hanya ku yi haƙuri ku yi zaman ku a ƙasar ku ku yi karatun ku duk inda mutum yake in dai ya san kansa to karatu zai yi kun ji ko na gaya muku mom ta ce to gaya musu da kam kila kai za su ji maganar ka dan mu gani suke yi wai ba mu yi daidai ba dadi ya ce wallahi kun yi daidai mum. waɗannan din ma me suka sani game da duniya da yadda take tafiya daga nan suka ci gaba da hirarrakin su akan duniya suna fahimtar da juna bayan wata uku da dawowar daji sai ikilima suka rikice wai shi suke so ita da husna sun san halinsa baya son wargi don haka suka sanar da iyayensu amma babu wadda ta san kudirin yar uwarta alhaji ashiru ya samu alhaji salisu da zancen yana son haɗa auren husna da abdulaziz alhaji salisu ya ce shi ma burinsa kenan ai akan ikilima alhaji ashiru ya ce to sai dai kai hakuri ita ikilima ta aure wani ta bar ma husna tunda ni ne na fara magana gaskiya ba zai yiwu ba yaya sai dai a haɗa masa dukansu rigima dai ta tashi har ta kai kunnen umma mahaifiyarsu ita ma ta sai dai a haɗa su duka washe gari aka kira alhaji el mansur gidan umma suka masa bayanin ƙudurin su ce shi ba zai hana ba amma a nemi dadi su ji ta bakin sa duk abin da yace shi kenan suka hayayyako masa da bala'i wai dan ya ga yana da kuɗi ne shi yasa yake neman jawo musu raini wajen yaro to babu wani gaya masa da za su yi zai shirya sati mai zuwa ɗaurin aure haka dadi ya tafi gida cikin batirai, rai ya san wannan auren ba dan Allah aka kulla ba da wani abu a su ya samu mum da maganar da yake ga mata da yake mace ce mai matukar hakuri ta ce babu komai Allah ya sa alkhairi eh, ta kwantar ma dadi hankali daga nan suka kira kwantar ma dadi hankali suka kira dadi suka masa nasiha sannan suka sanar da shi abin da ake ciki da yake da ne mai biyayya sai ya ce musu babu komai in sun yarda shi bai da ja dad ya ce Allah ya ma albarka babana amin da na gode haka aka ɗaura aure ran kowa a gidansu dadi baya so inda aka gama komai sai da aka ɗaura na ikilima sai na husna da dadi inda aka kai amare bikin ba wani armashi ba dan dadi ma ko gurin ɗaurin auren bai zai ba bai kuma gayyaci kowa ba sai su safwan da suka zo daga yola tare suka yi karatu a amurka ma safwan sadiq jafar suna matuƙar kaudan junansu sosai da sosai sai an goma ranar a asibiti ya kwana abin su saboda aiki da yake da shi wasa wasa dadi da ya yadda su haɗu da amaren nan nasa har tsawon sati biyu wannan ya sa suka wanke kafafu suka kai ƙaransa wajen dad dad ya ba su haƙuri su ga je gida zai masa magana suka amsa da to su dad ya kira dadi ya ce idan ya taso ya zo yana neman sa bayan ya zo ne ya taso daga aiki kai tsaye gidansu ya taho ya risina ya kwashi gaisuwa inda wajen tsoffin nasa da girmamawa inda mom ta ce ina ita mom ina yan biyu ne ta ce suna makaranta to Allah da da su lafiya dadi ya ce ina ganin ka mai hankali babana ashe ba haka kake ba ya ce dadi mai kuma ne gyara zama dadi ya yi sannan ɗazu matanka sun zo gidan nan sun ce tun da aka yi auren nan ba su taɓa ganin ka ba bare ka shiga ɗakin su dadi na san baka son auren nan Ka yi min biyayya ne kawai to don Allah ina mai roƙonka da ka ji tsoron Allah ka bi dokar ubangijinka domin aure bautar Allah ne a halin yanzu haƙƙinsu yana kan ka, dole ne ka sauke ka daure ka daure ka daure wa zuciyarka ka rinka kamanta adalci a gare su ka ajiye maganar rashin so a gefe ka yi ma ka yi wa Allah biyayya Allah zai kai mana biyayya Allah zai ji tausayin ka ya haɗa ka da waɗanda ke son ka nan gaba ko Allah zai canza maka halayyar su na banzan nan zuwa na ƙwarai don Allah ka yi haƙuri 'Shi nan da na gode zan yi ƙoƙari zan yi hakan kai haƙuri daga nan suka yi magana sosai inda suka yi suka yi masa nasiha ya tashi ya tafi gida bayan ya yi sallama da iyayensa ya isa gida ya tarar da matansa a zaune a falo ya turo kofa da sallama ya shigo suka miƙe suna masa sannu ya amsa ciki ciki dan su da yake ji duka suka raka shi ɗakinsa suka zauna bakin gado shi kuma ya shige bayi don wanka ɗakin ya burge su sosai babu wani targace a ciki daga wardrobe sai gado da madubi sai katon hoton sa wadda shi kaɗai ne sai kuma wani shi da 'yan uwan nan nasu biyu tagwaye sai kuma wani da iyayen nan nasu sun yi kyau suna kallo. suna kalle-kalle ya fito daga wanka ɗaure da tawul ya ratayo ƙarami a wurin, ya goge sumar kansa suka tsura masa idanu ya ɗan ja ƙaramin tsaki ba su ji shi ba gaban madubi ya nufa inda ya shafa mai yanda ya canza kayan shi zuwa ƙanana ya dawo ya zauna kan kujerar madubi ya kalle su fuska ba walwala waye ba ku izinin fita da har kuka kai ƙara ta wajen daɗina iklima ta ce kai hakuri, ba za mu sake ba husna ta bashi haƙuri ya taɓe baki na ji daga yau duk wadda ta sake fita ba da izini na ba in har ba school za ta je ba to lallai kam za ta haɗu da fushi na. ya miƙe yana duba agogonsa ya ce za na tafi masallaci a dawo lafiya dukansu suka amsa da shi babu wanda ya tanka ya fice ɗakin suka haɗa baki wajen kiran jarababbe dole dai a zauna da mu suka tuntsire da dariya har ma da tafawa bai dawo gidan ban sai da ya sallar isha'i inda ya dawo kai tsaye dakin sa ya nufa ya kwanciyarsa karfe tara sai ga husna ta zo cikin kayan bacci ana ta wani karairaya wasu matan nan wai ta zo ko kallo bai ishe shi bai ishe ta ba bai ishe shi ba kai sai ga ikilima ita ma cikin kayan bacci da mamaki suka kalli juna ikilima ta ce husna me ya kaki ɗakin mijina husna ta kalle ta kallon raini mijinki kuma canza maganar ki yarinya ikilima ta ce husna kin sani fa ni ba kanwar lasa ba ce ai kin san sarai dadi ya daka musu tsawa kun ga dalla malamai ku yi min shiru ku daina min hayaniya aka dukansu suka taɓa baki sannan kowa ta zagaya gefensa ta kwanta suka sa shi a tsakiya lokaci dai suka kai hannu suka taɓa shi wani irin yanayi da sauri ya miƙe zaune su ma suka tashi kallon banza ya musu dukansu suka shi kun zo kun sani a tsakiya dukanku me kuke nufi da ku biyun duka zan kwana tamkar a gasan arna ya miƙe ce kun ga ku saurara ku saurara tun kafin guri ya kure muku ku nemi mai girki in ba haka ba za ku biyu babu wallahi ya tashi ya shige bayi ya bar sa ya bar su kai na ta watsa ma ikilima harara banza mayya kawai sai ki kwana ai ta tashi ta fice domin husna akwai zuciya alwala ya fito kalle ikilima wadda ta cika taifin saboda maganar da na ta faɗa mata ta mata zafi ki tashi ki alwala yadda ta ga ya haɗa rai ne yasa ta miƙe ta alwala ta fito ta je ɗakin ta ta zane da hijabi ta zo suka yi nafila raka a musu addu'a kamar yadda sunna ya gabata ya hau ya mata tambayoyi akan addini amma babu wadda ta amsa tunda su ba islamiyya suke zuwa ba ransa ya yi mugun ɓaci ba kaɗan ba tsakani da Allah dai Allah wadare wallahi bai more ba ta yaya ma za a yi wannan ta ba wa yaran ka tarbiyya a zuciyarsa yake wannan magana ya tashi tun da kansa zuwa na bacci yasa turaren bacci gado ya hau abinsa ita ma ta zo ta kuso da shi kusa da shi domin ganin yadda ya koma a ƙarshen gado a mamakinsa sai ya ji ta shafa shi ransa ya kara ɓaci a ƙasar hausa an san mace da alkunya musamman ma a darenta na farko amma ya zai yi tunda matarsa ce ya tuno da nasihar da iyayensa suka yi masa ɗazu da rana dole ya daure ya karɓi yin ta ya bata haƙƙinta bayan nutsuwa ne da ta zo musu wani farin ciki ya lullube ikilima tun da take haɗuwa da maza ba ta taɓa samun gwarzon namiji wadda ya iya soyayya irin dadi ba gaskiya yau ta samu natsuwa sosai duk da ta lura dadi farin shiga ne tana ganin ma yau ne rana ta farko da ya fara sanin mace a rayuwarsa don ta kula ma ba wani iya harkan yayi sosai ba amma dai ya yi kokari shi dai wani irin bakin ciki ne ya cika masa zuciyar shi duk da bai taba kusantar ya mace ba amma dai ya fahimci abubuwa da dama shi likitan mata ne kuma yana da ilimin addini sosai musamman ma na fiqihu yi karatu mai zurfi a kansu ya san dukkanin siffofin mace ta gari kuma budurwa ya san na wadda ta san namiji ya fidda wani husi mai zafi Allah kai shaida ne ban taba zina ba amma ka jarabce ni da auren mazinaciya ya Allah ina mai neman afuwarka da gafaranka ta sanadiyar haƙurin zaman da na zan yi da ita Allah ka fi ni sanin halin yin hakan dalilin hakan da kai ya miƙe shige bayi ya yi wanka sai da ya fito ta yi bacci wata muguwar harara ya zabga mata ya ja guntun tsaki ya ɗauki filo ya dawo kujera ya kwanta zuciyarsa tana cike da tsanarta rayuwa kenan addara ko biyayya da safe ya tashi duk ransa a ɓace wani irin ƙarin tsanansu da yake ji a ransa don ya san ita ma husnan ɗin duk tafiyar da ya ce tun da dai ba ta da kawar da ta wuce ikilima ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya da ya kyau ya fito ya tara matansa ya gaya musu dokokinsa inda ya musu sallama suka amsa ya musu kallon sakon biyar ya ƙara tsare gida ya ce ina mai sanar da ku hanyar da za mu iya zaman lafiya da ku ne in kuna so na farko bana son ƙazanta bana son yawo na uku bana son hayaniya na hudu bana son tara ƙawaye a cikin gidana bana buƙatar abin da ba haka ba bana son cin abincin yan aiki ban yadda yan aiki su shige min ɗaki ba da nufin gyara wannan kaɗan ne daga cikin dokoki na idan kuka kiyaye kun tsira idan ba ku ji ba kuma fito wanda ya zai ba zai ki gani ba ya miƙe ya kwashi wayoyinsa da makullin motarsa ya fice waje ya bar su husna ta miƙe ta ce kai ka sani miskilin banza mutum baya dariya sai ka ce wadda uwarsa ta mutu ikili kan kwanciya ta yi bisa kujera tana faɗin sai ka nemi mai bin dokar ka don ni ba ba 'yar aiki aka kawo ni ba masifaffe kawai ita ma husna yadda yanda ya zata haka ya tarar da ita fanko kawai domin ita ma a buɗe take haka suka ci gaba da zama a ikilima da husna kullum faɗa suke kamar karnuka a rana sai sun yi dambe sau uku ga cin mutuncin iyayensu kamar ba yan uwan juna ba shi dai baya kula su baya son hayaniya jin an turo kofa ne bude idanunsa farare tas masu yalwar gashi ya kalli kofa husna ce da wata yaloluwar rigar bacci ajiyar zuciya ya ce ta ce Maiwan ga abinci can fa yana jiran ka ya ce kun gama damben ne ta yatsa na fuska ta ce ita ce ta ja ka san ta da rainin hankali ni kuma ba na so fa ya tashi ya zaune ce ko kuka sani ni ba wannan na tambaye ki ba taɓe baki dai ta ce ni dai ga abinci can na ce maka na ƙoshi kin san ba na cin abincin yan aiki ta zaro ido waje kar da gayan nan ya ki cin abincin nan in bai ci ba ai ta banu yadda momi ta gargade ta akan ta tabbatar ya ci da karamin kuɗi ta kashe ba wajen kawo wajen amso wannan magani in bai ci baya za ta yi kenan tunanin tunanin me kike yi ina ta magana ta yi saurin daidaita ne tsorata ai ba yan aiki ne suka girka ba ni na girka da kaina cikin masifa ce na ce miki na koshi ko dole ne dole ne sai na ce fita min daga ɗaki wawu ya kawai ina buƙatar in huta daga haka ya koma ya kwanta abin sa ya ƙyale ta wannan kenan tsaki kawai ta ja amma ba tare da ya je ta ba don ta san in har ya je sai ta ji kaniyarta saboda duk iskancin su sai dai su yi iya su su ya su su kaɗai amma ba za su saka shi a ciki ba saboda mugun tsoron sa da suke ji wannan takaitacce kenan inda kuma duka duka anan nake cewa alhamdulillah anan zan huta cikin littafin kaddara ko biyayya littafi na ɗaya mu je zuwa littafi na biyu wadda tare suke da ɗan uwan nasa to wai abin tambaya me kuke tunani zai faru ne a labarin nan zai ci kenan za ta dawo ta nitsinta da bi koya ko ma dai menene za mu ga me zai faru amsar yana cikin littafi na biyu littafin da ya samu aiki daga bilkisa ibrahim ni ko ɗan hamza na karanto muku shi nake cewa sai mun haɗu a littafi na biyun wanda tare suke ku kasance da taskar ɗan Hamza a huta lafiya.